a tsawon kwanaki biyu masana da suka fito daga wurare daban-daban za su gabatar da makaloli da dama sannan su tantamna kan batutuwa waɗanda suka addabi jama'a hada kuma da nazarin hanyoyin da za a yi a magance su maman bazan fare shine shugaban jami'a ta birnin da magaram ya gaya mana alfanun irin wannan babban taro a cikin ƙasa kowa ya ka abin da ake cewa communication din shi communication sun kai wajen 74 ma'ilmanta za su tattauna kowane bisa fannin ilimin shi don saboda mi kowa ya kawo nashi gudunma mu ba waɗanda ya kamata ce musu ga matakan da kamata a ɗauka in ana son kamar waɗansu matsaloli na aka gani in kuma waɗansu matakan ne za a ɗauka dai wanda ya kamata a gyara fuska tun wani abu bai zo ba mu shine abin da muke yi taimakon mu kenan mahimman batutuwa guda shida ne da aka sa a cikin jadawalin wannan babban taro irin su matsalar ruwa safar bakin haure matsayin manyan birane da kuma yadda suke kawo gudunmuwarsu a cikin ginuwar kasa kamar da yadda jagoran taron dr tijani alu ya bayyana farfesa mansur ibrahim wanda ya zo daga jami'a ta dan fodiyo daga tarayyar najeriya ya ce afirka ce kyautu ta yi alfahari da irin wannan babban taro na da magaram irin wannan taro to in ba da zai yi a ce ana shirya shi fiye da sau ɗaya a shekara da yana da kyau a yi shi kaga wannan taro idan aka zo a hakikanin gaskiya za a tattauna matsalolinmu na yan kasashen afirka za a tattauna matsalolinmu wanda yake na ci gaban ƙasa na tattalin arziki na abubuwa na al'adu da makamantansu to wannan taro gaskiya taro ne wanda yake na da muhimmanci kwarai ga mu kuma yana da muhimmanci ga yadda za mu samu samu na ci gaba na afirka domin wannan abu irin wannan taro to ya kamata afirka ta tana alfahari da shi ba wai kasan nijar ba daya daga batutuwan da suka ja hankali sosai shine fannin al'ada da tarihi camille lefebvre jagorar bincike a hukumar cnrs ta kasar faransa ita ce za ta fara gabatar da lacca akan zuwan turawan mulkin mallaka na kasar faransa a damagaram tana mai cewa c'est vraiment le moment où la colonisation a imposé sa domination zan gabatar da yadda turawan mulkin mallaka suka nuna karfin su ta hanyar shirya makarkashiya don su rusa masarautar damagaram don su lura da masarautar tana da karfi sosai ta hanyar cewa sarkin da ne ya shirya musu wata makarkashiya don a kashe su alhalin kuma turawan da kansu ne suka shirya ita wannan makarkashiya don su rusa karfin masarautar lalle bayan irin waɗannan abubuwa marasa daɗi wanda suke cikin tarihi za su sa mu gyara gaba mu kuma shirya tarihi guda ɗaya wanda ya shafe mu mu duka. An dai shirya babban taron ne a share fage ga babbar sallar nan ta zandar sabuwa. Don haka shugaban kwamitin shirya ita wannan babbar sallah minista Mansur Hajji Dado ke cewa. Taro ne mai muhimmanci kun san duka rayuwa ba ta yi sai da ilimi. Komi aka yi shi bisa ilimi Allah zai ba da nasara. To sai mu ce wannan taron yana da muhimmanci sosai saboda ya kumshi abu da yawa wanda za a yi wanda zai amfani jama'a mu wanda zai amfani kasar mu gaba daya sai dai mai fata canza halaye eh, canza halaye ya danganta da tahiya ta mu ta nijiya ibrahim malam cilo daga da magaram rfi hausa